Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio kalangu ya so mu gabatar muku da labarun na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarun. ma'aikatan kemis sun sake bude kofofin kemisoshin kasar Nijar bayan rufewarsu da suka yi yau da safe an samu mafita tare da ma'aikatar karbar lanho za ku ji karin bayani a cikin labarun. Yawan yaduwar cutar kanjamau yana a kashi sifili da digo biyu a shekarar dubu biyu da 2020 a cewar sashen yanar gizon onisida uwar gidar shugaban ƙasa ta kawo batun adadin a albarkacin ranar 1 ga watan disamba sai kuma a cikin rahoton namu na musamman tarihin wata yarinya mai rayuwa da cutar kanjamau. ma'aikatan kemis na kasar Nijar sun koma aiki bayan wata rufewar kofofinsu da suka yi na ɗan awowi wannan kuma sabilin al'amarin amfani da ingantacciyar takardar saye da sayarwa da ta fito daga ofishin karɓar lanho dr saini amadu almustafa magatakardar ƙungiyar ma'aikatan kemis ya yi wa olivia sagbabi ƙarin bayani Les pharmacies étaient contraintes de fermer. Shagunan sayar da magani sun kasance bisa takurar rufewa ne don kar su taka doka. Yau da sahe mun samu haduwa da babbar harabar karbar haraji cikin fahimta da nutsuwa. An samu yarjejeniya muka samu yardar tasu na karin kwanaki talatin da za a baiwa masu shaguna sai da magani don su daidaita bin dokar. Don haka tun wajen sha biyu rana muka baiwa masu shagunan magani umarnin budewar shagunansu ina ganin kuma hakan ta tabbata shagunan sun sake budewa a faɗin ƙasa nijar baki ɗaya yanzu komi ya bi daidai tsakanin harabar karɓar haraji da masu shagunan sai da magani amma muna buƙatar samun yarda kuma doka ce za mu mutunta. Eh, A ranar Laraba, ofishin ministan kuɗi ya soma wani yawon wayar da kai zuwa ga manyan 'yan kasuwa kan amfani da tsarin ingantacciyar takarda ta saye da sayarwa, tsarin da bai samu karbuwa ba daga masu aiki da ma'aikatar karbar lanho da haraji. Jihar Maradi ta gudanar da karanta na farko a cewar ministan kuɗi Ahmad Jidod tun shekaru talatin da biyar kenan ana amfani da ƙarin haraji kuma har ila yau burinsu bai cika ba lokacin da ya yi hira da Muhammad Mamman. Tun lokacin da aka kaddamar da dokar haraji a shekarar 1966, haraji bai taɓa karba buƙatar da ake jira ba duka da ƙa'idojin da aka shimfiɗa. Wannan ne ya sanya aka yanke shawarar ƙarfafa yaƙi da Fasa kwabri a fannin haraji ta hanyar gyaran fuska a fannin fitar da haraji ta na'ura wanda hakan zai ba mu dama magance waɗansu sata haraji da ake yi ta hanyar takardar ciniki ba tare da an sa harajin ba da kuma sauya hada-hadar kudaden cinikayya da rashin zuba kudaden harajin da ake tattarawa abin da muke son cimma a wannan gyaran fuska shine kare haraji da masu ciniki suke zubawa da kuma gyara hanyar tsakanin masu zuba harajin da kuma samar da kyakkyawan mu'amala tsakanin masu zuba kudaden da ma'aikatar karbar haraji A yau ne aka gudanar da bikin cikon shekarar ranar yaƙi da cutar kanjamau a duniya ɗaya ga watan Disamba a ƙarƙashin taken kawo ƙarshen bambanci kawo ƙarshen cutar kanjamau a ƙasar Nijar a cewar wani shafin Onisida a kan yanar gizo yawan yaɗuwar cutar da ke da sifili da ɗigo hudu cikin ɗari a shekarar 2012 ya koma sifili da ɗigo biyu cikin ɗari a shekarar 2020 duk da ƙoƙarin da ake yi cikin yaƙi da cutar al'amarin yana ta yar da hankali a cewar uwar gidar shugaban ƙasa hadiza bazum uwar gidar yaƙi da cutar ƙanjamau a ƙasar niger lokacin da ta yi jawabinta a rahoton mamman ada Duk da ki gaban da an ka samu ƙoƙarinmu na yaƙi da cutar VIH wajen yara da matasa. A yau yaran da suke rayuwa da wannan cuta na VIH adadin na kashi 35 ne saman ɗari. A wajen manya kuma kashi 68 ne saman ɗari. Adadin yaɗuwar cutar tsakanin uwaye da yaransu kashi 17 ne saman ɗari. A shekara 2020 an samu ƙalubale a Repost National. Yana da hujjoji manhajojinsa da dama da ya shafi tattalin arziki da zamantakewa tsakanin al'umma don su yi aiki da gidan likitoci a yi musu gwaji a san kana dauke da cutar ko baka da shi da uwayen da suke sa ma iyansu su ma su kokarta su yi gwaji don a samu a ba su magunguna matasa kuma su yi aiki da kororon roba ina kirari da kowa da kowa na su yi gwaji a cikin lokaci don a sani idan kana dauke da ah, An gano wata sabuwar kalar cutar covid-19 sai dai a kasar Nijar ba a samu mai ɗauke da ita ba har ila yau a cewar Dr. Ronald Jambu lokacin da ya hira da Talata Abdu Bahar. Tashin farin mun yi tunanin halin na farko daga Afirka ta gusum yake ashe akwai shi a ƙasar Holland. Ƙasar Afirka ta gusum ce ta bayyana shi. Mai yiwuwa ne da ba Afirka ta gusum ba ya fito saboda kwayar cutar tana tafiya ne tare da balaguran mutane. Kenan bin zango daga Afirka ta gusum ya zo Holland zuwa Niger na da wuya. Bamban da wasu ƙasashe. Mun gani ga ƙwayar Delta da ta shigo da Latti a ƙasar Niger. Don ko kwayar delta sai da ta biyo ta kasashe kamar su cote d'ivoire togo wanda suka kasance kan hanyoyin kasa da kasa banban da kasar niger kamin ya zo niger mu mun gane shi cikin dogon latti kenan ta kayu kwayar cutar ba ta shigo ba a yanzu dai yana da kama da delta da ke yaduwa da gaugawa to amma a yanzu dai ban ma da kididdigar aunin ina dai ganin nan zuwa mako daya zuwa biyu za mu kididdigar Har ila yau babu wata motar ɗaukar marasa lafiya a gundumar tebaram dalilin wata wasu masu makamai da suka isa can suka kone motocin da ake kira ambulance biyu da kuma wasu kayayyakin gudumar bori nagari magajin garin tebaram ya yi wa tarnan fude ahmed karin bayani la situation est calme dans l'ensemble. To yanzu a yanayin dai kura ta lufa a jimilce abinda ya dangantu da motar ɗaukar marasa lafiya ambulance mun an tambaya ko ina muna jiran labarin da za su bayar. To yanzu dai an soke fitowar kai marasa lafiya idan halin ɗaukar marasa lafiya ya kama motar kasuwa muke nema mu yi farashi sai a kai marasa lahiyan a bagaruwa ko kuma a tawa. Eh to mutane ne kansu ke biyan kuɗin motar yanzu dai muna kira masu hannu da shuni da su kawo mana taimakon mota ambulance da kuma gyaran harabar ta meri da kayan aikin da aka kacancana a nan meri din. A cikin ayyukan suna halartar mata da matasa 'yan mata cikin hukumomin yanke shari'o'i, kungiyar FAD ta miƙa kiranta zuwa ga mutunta kason kota a ƙasar Nijar lokacin wani taron manema labarai da ta gudanar. Nafisa Ide Nyamdu shugabar kungiyar fad a rahoton rafika ta tahir Mata da ƙyar sun ka kai kashi goma sha tara cikin ɗari ta fannin naɗe-naɗe shi kansa a balbaje yake A cikin wasu harabu na ministoci ba a samu mace ko ɗaya ba a cikin naɗe-naɗe goma zuwa ishirin da an kai. A cikin koke-koken daga wasu magabatar don su sa hannu wajen rishin mace a wajen kaso bayan koke-koken abu ne da ya fito. Rishin mata a Majalista, kusan majalista saba'in da an ka haɗa hannu da su ta hanyar kwamiti-kwamiti sun ɗauki alkawarin na tallafa ma ayyukan fad kamar kawo buɗi a wajen naɗe-naɗe da shugabannin siyasa hudu da an ka haɗa hannu da su sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga mata Satin da ya gabata hukumomin jihar da magaram sun gudanar da wani taron ajiye birgin farko na ginin wani wurin ajiyar littattafai a sunan alkalin garin na farko tsofin takardu da na rubutun da aka yi a yaren kanembu da suka kai kimanin ɗari uku da wasu na addinin islama ne za a ajiye a nan lamino isa shugaban kungiyar ajiye abubuwan tarihin da magaram ya yi wa ali ƙarin bayani Wannan ɗakin ajiyar littattafai zai tafi ne bisa manufar da aka saka a gaba. Na farfado da wani yare da ya ɓace wanda akwai shi tun bayyana musulunci. Mun tarar da littattafan da suka shafi wannan yaren a wannan gidan kuma yana taimakawa masu bincike. Wannan yaren da ake kira arkanambu masu bincike da suka yi aiki a gawo da Tumbuktu wanda UNESCO ta samu maido da littattafan a can. Za mu aiki tare bisa waɗanda na littattafai kuɗin da wannan aiki zai ci zai kai miliyan goma sha uku da jika dari uku wanda za a gina gida ne da kayan aiki da kuma horarwa muna kira ga dukkan iyalai da suke da irin waɗannan kayayyaki su yi ƙoƙarin su ba mu goyon baya za mu yi abubuwa da dama a cikin wannan tsari na proje mai tsawo. Wasan ƙasa da ƙasa na gwadin kayayyakin Afirka Fima ya soma da safe a Yamai da zai kai har biyar ga watan Desamba kimanin ƙasashe hamsin na Afirka da sauran ƙasashe na duniya ne suka halarci wannan taron na bana. Ƙasar Cote d'Ivoire ita ce ƙasar da ta samu gayyata ta musamman. Saidinali Said Ahmed. wanda aka fi sani da sunan alfadi wanda ke gabatan wannan taron lokacin da ya hira da rabiatu mai kano Burinmu shi ne na yin al'adu wani muhimmin abu cikin gina zaman lafiya. Me yasa a wannan shekara FIMA ya shiga cikin tsarin gina batun karfafa zaman lafiya tare da mai da hankali kan batutuwan bunƙasa yawon buɗe ido cikin yanayi na musamman da muka sani a yau. abinda da ya kai mu ga yin zaɓe na taken nuna tufafin model wani yunkurin zaman lafiya zuwa dunkulewar yawon buɗe ido da al'adun Afirka. Sabbin abubuwan da aka sanya sun rataya kan damammaki da fima zai samarwa matasa masu kirkirowa na Nijar da a san su albarkacin wani dare mai suna daren Nijar domin maɗinka da suka fito daga maraɗi zandar agadas tawa tilaberi za su faretin nune-nune yau da yamma su nuna ƙwarewar da matasanmu suke da. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Duniya na hidimar ɗaya ga watan Disamba ranar yaƙi da cutar ƙanjamau a cewar Onisida cikin cutar da ake kira infection bakwai shida yara ne ya fi taɓawa a Afirka. rahila tusumana ta yi hira da wata yarinya da take rayuwarta da cutar ƙanjamau. Je Shekara ishirin gare ni, na san na kamu da cutar ne a shekara goma sha hudu. Ina a ajin Cesium. Class de Cesium. Yaya aka yi? Wa ya gaya miki? Je te tombe malade. Na yi rashin lahiya na tsawon sati biyu. An ka kai ni likita, amma a lokacin ba a gaya mini komai ba. Daga baya ne babana ya sanar da ni. Kin san yadda aka yi kika samu wannan cutar? No. mai parents n'avaient pas cette maladie-là. A'a, iyayena ba su da wannan ciwo. Ni ma ban san ba ta yadda na kamu da shi. Ila a cikin ƙarin jinin da an kai min ne. Saboda a lokacin da an ka aihe ni, ina da wata shida na yi rashin lahiya, an ka ƙara mini jini. Ni an aihe ni ne a bakwani. amma iyayena ba su da shi. A cikin dangi na ma ba wanda adda shi. Dalla fami personal na. Tun daga wannan lokacin yaya kika tsinci kanki wallahi ma shi min fayi mai sisi wallahi ni na so ma in kashe kaina saboda wannan dan na ki yarda da shi ma'aifiyata ita take kwantar min da hankali tana bani karfin gwiwa dan in ci gaba ita kadai ke ta sani sai ma'aifina sai ni bayan shi ba wanda ya sani yanzu kina ɗaukan magani yaya ake ciki? Ina ɗaukan magunguna, ana bani magunguna na wata uku sai in koma. In sun ƙare, ana ƙara mini wa'ansu. Yanzu dai alhamdulillahi, in ina shan magungunan nan bani rashin lahiya. Ya kike tafiyar da rayuwarki da sauran mutane? Ya kike kula da kanki? Eh, an bani shawara, ina rayuwa ne kaman kowa, ina ƙaurace ma shi makaina. Shin an haɗa ki da wasu tsaranki da ke ɗauke da wannan cutar ko kin taɓa haɗuwa da masu ɗauke da cutar? Avonu, me set anesi. A da, a'a, amma a wanga shekara, kawuna ya haɗa ni da wasu masu shekaruna. Domin a Shin wannan haɗuwar ta ƙara miki kuzari? Oui. Eh tun da na san da ba ni kaɗai ke ba. Ba Yaya ne hulɗar ku take? Kan me kuke tattaunawa? Fule moment, yanzu mun ga juna dai ne amma nan ga zuwa gaba komai zai zo daidai ne je sais da le futur, sa ira. Ƙarshen labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku masu